masu kallon mu yau mu zo muku da wasu ɗan mm, ba su da yawa da abubuwan da na farko ga mata ne wannan wannan magungunan mata ne wannan ba kusa ta ansa guda uku duk dai ban san dai wasu dai daga cikin kuna sun sun sani amma wasu ba sani ba kuma kunan ayyana yana da matuƙar muhimmanci yana ƙara wa mace ni'ima kunun aya da kuke gani yana ƙara wa mace ni'ima sannan na biyu na faɗa na sake faɗa amma ban sani ba ila ina faɗa wannan ku gane zindin kankanar nan dai da ɗan zuman nan da madarar ruwan nan a haɗa a yi mixing a sha shi ma yana ƙara mace ni'ima in matsi ne kuma mace ki samu zuciyar zakara ki shanya shi ta bushe ki daka shi in kin daka riba garin ɗan samu zuma ku kwaɓa ɗan kaɗan ko yaya ne ki matse shi a gabanki ki tura a cikin gabanki ki ɗan ba shi mintoci haka kafin mijinki ya sadu da ke insha Allah in mijin ke sai da ke ke karan kanki ke karan kanki sai kin ga canji na wannan ranan da sai kin ga canji Sabida gaban ki zai matse in kuma kin daure kina yi to za ki ji daɗin jikinki kuma ki ji daɗin zama da mijinki kin ga kin zama virgin zinda